Ramadan Karim daga tashar rayuwar masoya. domin samun mukamin siyasa ko wani abin duniya sadaukar da komai nawa muke yi don kawai kamun kafa da cimma wannan nasarar amma abun takaici sai a samu muna jin takaicin sadaukar da wani sashi na daga dukiyar ko mai inganta Allah ana mu tunanin ne wanda ya bayar domin Allah baya taɓa samun biyan bukata a yanzu kam mun fi ɗora girma akan mutane sama da ubangijinmu ya 'yan uwana mu sani cewa wanda ya rowa kansa yake warowa domin ranar biyan waɗanda suka ba wa Allah rance ranar da masa ci Allah isa mu dace wannan sakon barka da shan ne daga tashar rayuwar masoya Ramadan Karim daga tashar rayuwar masoya.